a musulunci kuɗi shine wani abu ko menene wanda mutane biyu ko fiye da haka suka yarda su yi ma'amala a madadin wannan kuɗin saboda haka duk wani abu da za a iya amfani da shi karfe ne ko dutse ne ko wani abu na halitta ne wanda allah ya yi kamar wato katantanwa da duwatsu da sauransu wannan duka a musulunci ya yadda kuɗi ne sai dai tafiya ta tafiya aka samu abubuwa guda biyu masu jimiri kwarai da gaske su ne zinare da azurfa sai suka zama wato su kuɗi ne kuma kadara ne to wannan manzan Allah sassam ya yi amfani da su a zamaninsa kuma ya amfani da kuɗin karfe wanda ya ce masa fulus dirhami da dinar ba kuɗin musulunci ba ne kudin yahudawa ne da kudin farisa saboda haka ba kudin musulmi ne. amma manzo Allah ya amfani da su sallallahu alaihi wasallam to sai kuma yanzu tafiya ci gaba ya ci ga ya ci gaba ana amfani da kudin da ba a gani da kudin da ba a tabawa da kudin da ba a mallaka ba a sasu a aljihu ana kiran su digital currency ko crypto currency. waɗannan duka musulunci ya yi da amfani da su mutukar akwai yarjejeniya tsakanin mutanen mutumin da zai bayar da wanda zai ansa misali a najeriya yanzu kusan kowa na yadda da wannan don zan baka kuɗi sai maka sai alat ba kuɗi na baka ba kawai ka gani akwai lambobi in lambobi naira dubu naira dubu biyar naira dubu goma ne kai ta godiya alhali kuɗin baya aljihunka amma ka da kuɗi ne kai ma za ka sai wani abu kai maka bada wannan bitcoin kuɗi ne da farko ya fito a kan kadara wato asset ka saya kaman gold da ake sayan gold zinare yanzu ko ta ko azurfa ka aje sai bayan shekara ɗaya shekara biyu ba tana suna cikin akwati ka fito da su ba shekara biyu ko shekara goma ko shekara ashirin ka sai da su a farashin wannan yinin halas ne a musulunci saboda haka haka ya fito da farkonsa ka saya ka aje idan ya kara daraja ka sayar ko in kana bukata ka sayar da shi a lokacin da kake bukata saboda haka akwai zakka cikinsa sannan kuma yanzu ya zama kuɗi ne ba abin da ba za ka iya saye ba da shi a duniyan nan to a bincike na duk na tattara duk wani wanda ya yi magana kuma magana ta fito sannan an ji ta ko an ga lokacin da yake maganar na tattara duka na bi bayanan gaba ɗaya na gane dalilai wajen guda goma sha bakwai wanda malamai suka bayar cewa haram ne ko halas ne don haka na bincike akan wannan na tabbatar da cewa idan musulmi ba su shiga cikin wannan harka ba tun yanzu to za a ba su a baya za su asara mai yawa sai gashi yanzu saudi arabia da kuwait da dubai sun fara suna da za su yi mu'amala da bitcoin yanzu nan da ake magana iran ko dama ta riga ta yi nisa cikin bitcoin don ita bayan ta yadda cewa kuɗi ne kuma dukiya ce to ta ba ma mutane dama su je kasar ta su yi wato su yi haƙar su yi haƙar bitcoin ta hanyar ba su lantarki mai sauƙi da kuma damar da lasin yin haka